a ranar Laraba 14 ga watan Fabrairu shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Wasu 'yan bindiga sun farma wata mota jigilar fasinja jiya talata 13 ga wannan watan kan hanyar sa zuwa tawa. Kiristoci na faɗin duniya na gudanar da azumin kwanaki 40 da ya soma yau 14 ga watan Fabrairu ko ina ma'anar wannan azumin muna da karin bayani. rahoton na musamman na yau zai mai da hankali kan amfani da magungunan da ke maye gurbin waɗanda likita ya rubuta saboda rashin su da fata an lahiya ga labarun kamar yadda suke wasu mutane ɗauke da bindigogi cikin motoci biyu sun farma wata mota jigilar fasinja da ta hoto daga agadarsa zuwa birnin yamai jiya talata sha uku ga wannan watan wajejen karfe sha ɗaya na sahi kusan wani ƙauye bab salam da ke a nisan kilomita 45 daga garin agadez bayanan da abokin aikinmu ya samu daga ofishin ma'aikatar jandarmomi sun nuna cewar 'yan bindigar sun tilasta ma direban sakin babbar hanya sannan kuma suka lalube dukkan fasinjan majiyar ta kara da cewa wani marar lafiya da ke cikin motar ya riga mu bayan da 'yan bindigar suka tullo shi daga motar kamin jami'an tsaro su hanzarta tuni sun gudu. Yau Laraba 14 ga watan Fabrairu ne Kiristocin duniya suka soma azumin su da zai wakana tsawon kwanaki arba'in. kamar yadda littafin nasu ya bayyana. Shin mecece ma'anar yin wannan azumin Anthony Kujofio Koci Eh, coci a birnin Yamai ya ma Alin Yali ne karin bayani. Muna farawa a yau Laraba 14 ga watan Fabrairu azumi na tsawon kwanaki 40 inda tsawon kirsoci za su azumi. Azumi na era ɗaukar fuskoki daban-daban. Babu wata ƙa'ida na misalin daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci. Azumin da Allah ke so shine musamman ma magana ta zuci. Idan ana azumi coci na bukata ba da abin da ka rasa domin taimaka ma matalauta. Kuma yanayin da muke ciki a yanzu su yana buƙatar haka akwai 'yan gudun hijira da mutanen da suka ƙaura daga matsugunansu da dama lokaci ne na ƙara kusantar ubangiji a kowace ranar 14 ga watan fabrairu ne kasar nijar ke bikin ranar ƙwararru a fannin gine-gine a dalilin haka ne ɗaliban makarantar emiga birnin yamai su ma suka yi nasu bikin ranar ta hanyar gudanar da maharori daban-daban madubin bikin na bana shine samun mafita mai dorewa kan matsalolin gine-gine a faɗin duniya juga hamidu habibullahi tsohon shugaban ƙungiyar ƙwararrun maginan ma rafiya abdullahi musi ƙarin bayani Euh, Abin da ake nufi da jeni civil su ne mutanen nan masu kula da duka wata fasaha ta gine-ginen zamani. Lalle akwai mahaɗa sosai da waɗanda ake ce ma architect. Su architect su ne masu tsara zanen da su kuma injiniyoyin jeni civil suke zartarwa. cikin tsari da fasaha domin a kammala aikin a cikin lokaci ba tare da an fita iyaka ba. Sannan kuma injiniyoyin jeni civil suna taka rawar gani wajen tsara shirin gidaje saboda yadda aikin suke lura da tsari da kuma yadda yake da tsanani wajen kiyaye ka'idodin gine-gine. Yau ne aka gabatar da zama na biyu na ranar da aka keɓe wa injiniyoyin jini civil shi yasa aka kiranyo mu ta hanyar ƙungiyar nan ta injiniyoyin jini civil. Duk lokacin da aka soke wannan dokar ta 2015-36 da ta yi tsokaci kan butun yawon diga. bakin haure da ke bi ta agadas suka sake hanyar su ta zuwa kasashen larabawa wannan ba karamin koma da baya bane ya janyo al'amuran tattalin arziki na garin agadas kamar yadda amadu umaru magatakardar kungiyar masu yawon digar ya shaida ma musa Ita eh, lokacin soke dokar abinda na lura da shi shine bakin haure ba su bi ta agadas mun gano hanyoyin kewayewa kuma waɗannan hanyoyi biyu ne su ne hanyoyin zandar bakin haure da ke ratsa tun daga iyakan najeriya wani ƙauye da ake kira mai mujiya masu jigila 'yan libya ne suna ɗaukar su har zuwa libya ba tare da wucewa ta tashar 'yan sanda ba hanya ta biyu ita ce tawa magangamar cin tabaradan inda motocin pickup suke kawo su sannan motocin bas su zo su kwashe su domin su kai su Algeria. Haka kuma waɗannan mutane akwai waɗanda ke jigilar su suna wucewa ta ƙananan hukumomin tablet ko Jado ba tare da bin ta su ba bisa wurin haƙar zinariya kuma daga nan sai su wuce Libya. Dalilin kenan hakan ya kawo tasiri ga tattalin arzikin yankin. har yanzu dai muna agadasa kamar sauran shekarun da suka gabata bana ma ofishin da ke kula da kariyar yara na agadas king ya yi rajistan batattun yara mai yawa waɗanda shekarun su na tsakanin biyar zuwa shida a jimilce wannan yaran dai suna cikin mutanen da suka fito daga zandar a cikin zumar su ta zuwa yawon diga suleiman isaka jami'in ma'aikatar da ke kula da kariyar yara ta agadas ya sai karim karin haske Da yawanci muna samun yara da suka ɓace da ke zo mana a nan ko ta hannun polisai ko jandarmai. Kuma mun lura da cewa a da al'amarin bai yi kamari ba, amma yanzu cikin wata ɗaya ana iya samun hiye da yaro goma da ya ɓata da muke kuma baiwa kula wadda ta dace, musamman samun haɗa su da iyayensu. Duk yaran da muka samu da suka ɓata, yaran bakin haure ne ko waɗanda suka gusa daga su daga jihar Agades. Yaran nan tilas ce ta sa su suke fita neman abin da za su ci da kansu. to cikin wannan hanyar ne suka ɓace sai su rasa inda za su kuma ya gani da basu wuce shekara biyar ba zuwa sama in ma ka tambayi su ina suke rayuwa basu sani ba yunkurin mu shine kawo agaji ga waɗannan yaran nan da ke zo mana Masu fama da nakasa maza da mata ashirin ne suka samu horo da kuma kyautar kayan aiki na sakar riguna da dararuwa da kuma kujeru da gadaje. Wannan wani kokari ne da wata kungiya mai zaman kanta ta kawo musu. ko wani irin ci gaba ne wannan taimakon zai kawo ma masu fama da nakasar na mayayi lawali miko magatakardar kungiyar ya ma iso fushe bukarin haske gaskiya mun ji daɗi muna murna ƙwarai mun samu unhwani tallahi wannan nazari kujeru bakin gwalgwado ubangiji allah ya sa mu yi unhwani da su lahiya har wasu bayan mu ci sana'o'i kamar sana'a ce ta wadda aka koya mu ta saƙa kujeru eh, da gadaje to su ne aka koya mu kuma aka zo aka ba mu tallahi don in muka yi saƙan nan mu ma mu samu mu koya mu koya mu wasu kuma mu saida muna sauwa muna saida mu ceci kanmu kuma mu ceci wasu. Mutum 400 su ne adadin mutanen da suka samu magani daga cutar ƙazuwa wadda ta ɓullo yau da 'yan kwanaki a cikin wata unguwa ta maraɗi. Sashen da ke kula da al'amuran kiwon lahiya na ƙungiyar Musulmin Afirka amma shi ya ɗauki nauyin wannan tsarin ta hanyar gudanar da yekuwar gamgari ta kwanaki biyu a cewar abdulkarim amadu malamin lahiya wasu ƙwarorin yan malati ne kawai suka samu kulawar a cikin dubun dubatan da ke fama da wannan cutar ta kasuwa kamar yadda ya shaida ma muhammad mamman Mun tafi ne can don yin wani ayyarin ba da magani, sai muka sami yara da manya da yawa da suka kamu da cutar kazuwa. Mun yi magani ga mutum fiye da ɗari hudu da suka kamu da cutar. Kusan dukkanin anguwar ce ta kamu, muhallin baya da tsabta, ga ruwan dauɗa girgirki a ko'ina, kuma yara suna hahaɗe a wuri guda kamar a makarantar Muhammadiyya. Ta hakan kowa zai iya kamuwa da cutar. Akwai kuma wasu zango da aka samu su da suka kamu da cutar. Dan jiya ma mun samu jariri dan wata biyu da ya kamu da cutar. manufarmu kawai ba za ta isa ba ana buƙatar sa hannun masu hannu da shuni don dakatar da wannan cutar marigayi bob marley a lokacin da yake raye ya yi fice a cikin tsarawa da kuma rera waƙoƙin rege na ƙasar jamaica domin tun da ranar haihuwar tashi a satin da ya gabata masu ra'ayin waƙoƙin nashi nahiyar afirka da ke birnin yamai sun yi wata ganawa a gidan shakatawa ta waido inda suka gabatar da wani gagarumin biki cewa da satin bob marley simbo chombiano mai lakanin jazz mawaƙi kuma mai gidan shakatawar yama ismail jibbo ƙarin haske Euh, Wannan gamin ranar 6 ga watan february ta faɗo ne kan ranar Talata. Shi yasa muka zaɓi ƙarshen mako domin tunawa da shi har muka haske wasu fina-finai da suke da dangantaka da ƙasar Jamaika. Jiya ne muka haska fina-finan kuma masu fasahar zane-zane su ma sun gabatar da nasu bashe kolin. Ai Bob Marley ya da isar da saƙon tuntuni. Shi yasa nake kira ga matasa akan su ci gaba da sauraron mutum irin shi. Dan ya yi iya ƙoƙarin shi wajen miƙa saƙon sakonnin zaman lafiya da adalci kuma ta dalilin shi an samu masu fasaha da dama a fannin rage a cikin duniya ga baki daya kuma ko yanzu da baya raye yana da mabiya sosai ai yanzu an ma kai shekara biyu da ƙungiyar unesco ta aminta da rage a matsayin wani gimshiki na zaman lafiya da kare haƙƙin ɗan adam akwai masu fasaha na niger da na mozambique da suka zo kenan sai dai in ce muku zaman lafiya da ƙaunar juna wato peace and love wasan ƙarshe na karo na biyar na gasar koko gargajiya ta ɗalibai na jami'ar mummun jofo ta yamai da aka ma sunan kwamfalar mariganya ya wakana jiya da marece a nan jami'ar wannan karon dai tsangayar kimiyya da adabin ɗan adam ita ta lashe kwamfalar Profesa Musa Talibi magatakarda a ma'aikatar ministan ilimi mai zirhi ya ma'alamin Kaila Usaini karin bayani. Abu ne mai kyau da ɗalibai suke sanya kokowar gargajiya a cikin lamuransu, da yake al'ada ce kuma shine babban wasan motsa jiki a nan wurin. Zan ma iya cewa ya kai ga matsayin wani tambari na kwanciyar hankali da zaman lafiya. Kuma kamar yadda na faɗa a cikin tsokacin da na yi, yanzu da muka ɗauki hanyar bunƙasa al'adunmu, kenan abin jinjinawa ne a ce ɗalibanmu sun rungumi wannan al'ada tasu. Kuma muna son a ce a jami'a ne ake samun sabbin masu tasu tasowa na fannin wasannin motsa jiki da al'adu tunda a cikin kowace ƙasa ma haka ne ai kun san da ko a amurka manyan 'yan kwallon kwando kamar su jordan shi kan shin ma a jami'a ne aka samo shi har ya bunƙasa kenan muna son masu hannu a fannin wasannin motsa jiki da al'adu su juya kallon su zuwa ga jami'a har a girka wani takamaiman tsari a jami'a don a bata ita ma damar fitar da manyan 'yan wasan motsa jiki da ma na al'adu. Yanzu sai rahoton na musamman. A ƙasar Nijar tun lokacin da aka yi juyin mulki a ranar 26 ga watan jiya na shekarar da ta shige, da ƙungiyar Sidiyawo ta ƙaƙaba ma ƙasar Nijar takunkumi. Ake ci gaba da fuskantar matsalar rashin isassun magunguna a cikin gidajen sayar da magani, saboda magungunan sun ƙare. Domin shawo kan wannan matsalar, wani lokaci likitoci na rubuta ma marasa lahiya magungunan da ke da lakani guda shin ko wannan magungunan na aikin da ya dace a cikin jikin dan adam dr dakite modibo jami'i a gidan sayar da magunguna ya mama ma'ada fashin baki menene kambacin magani Kambaci tuni ana iya magana kambaci daga ka'idaddan magani da ake kira Francep da wani dakin bincike ya yi bincike ya gano ya nuna gaskiya ingancin maganin na iya maganin wata cuta kenan shi ya kafa ka'idancinsa kenan sai a bashi lasin kerawa yana da wani tsawon lokaci wanda a cikinsa ɗakunan gwaji kaɗai suke da damar sarrafa magunguna a ƙarshen wannan tsawon lokaci maganin ya fara faɗa ɓangaren jama'a kowane mutum da yake yake da hali yana iya sarrafa maganin amma sai idan maganin na kasancewa tamkar kambaci ma'ana yana iya aiki guda karfi guda tare da kuma abubuwa da ya kumsa guda yanzu magani da ke zaman kambaci na iya bambanta daga maganin da aka rubuta ma haka kuma bisa kwalinsa za a ganin yawanci kambacin magunguna da aka saba sha ana sanya sunan kawai kwayoyin halittar ma amma ga sauran ka'idaddun magani ko kuma magungunan da aka fi amfani ana iya sanya sauran suna suna amma ka'idar tana nan in baku misali dolipran wato sauran dakunan gwaji suna iya sarrafa paracetamol bisa karfi guda wata kila tare da sinadarai da suka sha bambam amma su kasance suna da inganci guda kamar dolipran kenan ana iya kira waɗannan magunguna da kambaci idan nan nemi wani magani aka ce babu sai dai kambacinsa ko zai iya biya mini bukata haka ne ko shakka babu idan mai sai da magani ya shawarta ma wani magani to kaka damu yawanci ana gabatar muku da kambaci bisa la'akari da abubuwan da ya kumsa ma'ana yana kunshe da kwayoyin halitta guda da kuke nema yana da karfi guda da kuke nema kuma yana bada tasiri guda da kuke nema mu ɗauki misalin mace mai juna biyu tana iya amfani da kambacin magungunan da likita ya rubuta mata haka ne sosai tana iya ɗaukar kambacin magunguna sai dai mata masu juna biyu halinsu yana da sarƙaƙiya a yaushe suna iya shan kambacin magunguna amma sai an yi hattara a matsayi na mai sai da magani ana iyar sanin yawancin lokaci mace mai juna biyu tana iyar samun ciwon siga ko hawan jini mai tsanani kenan bisa la'akari da haka ana iyar hattara da abubuwan da aka kara misali mace da take da hawan jini mai tsanani sai a kauce bata magungunan da ke dauke da sinadaran sodium amma bayan wannan ana iya bata kambacin magunguna bisa hujja madalla ina ganin ta mare duka duka da muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma ga zinabu abdu na dauke labarin sashen zubarmanci a yi saurari lahiya allah ya ba mu alheri